Duk da cewa Najeriya na da yawan al'umma sama da miliyan 200, an samu wadataccen allurar rigakafin cutar ta COVID-19 da aka kawo ƙasar. Sai da ya zuwa yanzu dai kashi biyu da digo shida ne kawai na adadin waɗanda suka karɓi cikakken allurar rigakafin da ake buƙata. Dalilin da ya sa cibiyar ta sidar gayyato kwamishinonin lafiya daga jihohi goma sha tara na arewacin ƙasar zuwa Abuja don bayyana ƙalubale da nasarori da jihohinsu ke fuskanta yayin aikin bada allurar rigakafin. Yunusa Zakariya'u shine babban shugaban cibiyar ta ta sita mun lura cewa a cikin su ma'aikatu da hukumomin da suke gudanar da wannan allura akwai ɗan rashin fahimta tsakaninsu ko kuma in ce akwai kishi tsakanin su saboda haka wannan abin yana kawo koma baya wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna suna tafiyarwa da ayyukan tare ba kowa ya yi nan wani ya yi can ba jihar zamfara wace ke da yawan al'umma sama da miliyan tara na daga cikin jihohi da suka samu nasara wajen samun adadi mai yawa na waɗanda suka karɓi allurar rigakafin corona duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da jihar ke fuskanta kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar aliyu abubakar tsafe ya bayyana mu a jihar zamfara muna cikin jihohin da suke kan gaba musamman a wannan yankin namu na jihohin arewa jihar zamfara ta wuce jihar kebbi jihar zamfara ina jin muni na shida a wancan sati da ya wuce muka matsa kuma muka zo na biyar ah, babu ko sha shakka kusan ina jin jihar jigawa ne kawai take gaban mu kamar yadda na ce mun yi ma mutum dubu ɗari biyu da saba'in da biyu allura kashi ta farko kenan haka mutum dubu saba'in da biyu sun karbi kashi na biyu wanda yake mutum dubu sha shida da ɗari ɗaya da bakwai su ne suka karbi allura ta ƙarshe da ake ce ma booster wanda yake mun yi tsari cikin watan uku na ita wannan shekarar ta 2022 muna tsammanin mu yi ma mutum miliyan biyu biyu da dubu ɗari takwas da wani abu wannan allura ta rigakafi a wannan jiha ta mutu zamfara. Wasu dabara kuka yi wajen samun wannan nasara ne? Wannan dabara ba ta rasa nasaba da na farko su jami'an kiwon lafiya wanda suke kula da wannan aiki musamman shi sakataren zartawa na ita wannan hukuma ta State Primary Health Care Board a irin zimma da kokarin da yake da shi. Na biyu duka ya ta'allaka ga gudunmawa da kuma goyon baya da shi mai daraja gwamnan jihar zamfara ya ba wannan shirin wanda yake a kowane lokaci yana bibiya yana kiran shugabannin ƙananan hukumomi sarakuna da ita kanta ma'aikata da ke wannan aiki wato primary health care da mu kama ministry musamman ni commissioner wanda ke kowane lokaci yakan bugo waya ya ji ina aka samu matsala kuma ina ne aka samu nasara domin a hada biyu kuma a gani menene za a iya yi. To duk da cewa akwai sauran aiki a gaban wasu jihohin wajen samun haɗin kan al'umma don karɓar allurar rigakafin a cewar Dr. Selin Laura da ke zama daraktar lafiya ta jihar Adamawa gwamnati na iya kokarinta. Gwamnati tana iya kokarinta kan yaki da wannan ciwo yadda tana tabbatarwa wannan vaccine din yana nan a yalwace amma mutane don su ɗauka, sannan ana gwamnati tana biyan ma'aikata don a yawo a wayar da kan mutane a game da amfani wannan vaccine domin da zai kare mutane daga wannan ciwon covid din. A watan Janairu ne gwamnatin kasar Amurka ta ba da tallafin allurar rigakafin corona na Pfizer miliyan uku da digo biyu ga Najeriya sai kuma a litinin dinnan da ta gabata ne gwamnatin Najeriya ta amshi kyautar allurar rigakafin COVID-19 na Johnson and Johnson karo na farko daga kungiyar tarayyar Turai miliyan biyu a kasar kuma ya zuwa yanzu jihar Nasarawa ita ke kan gaba wajen mafi yawan adadin mutanen da suka karɓi allurar rigakafin cutar a faɗin Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.